rahotanni da ke fitowa daga karamar hukumar askira da ke jihar borno na nuni da cewa wasu muhara da ke son cewa ayan kungiyar boko haram ne sun kai hari a daren asabar ga mazauna wani kauye da ake kira musa inda suka dinga musaya wuta tsakanin su da mazauna wannan ƙauyen mazauna wannan ƙauye dai sun ce waɗannan mahara sun zo ne inda suka dinga buɗa masu wuta da cewa ba su kashe kowa ba sai da sun ta wasu mutane takwas sannan kuma suka kwashe musu kayayyakin abinci su da dama da irin waɗannan mahara kan kai hari akan wannan kauye da ake kira musa da ke karamar hukumar askira uba wanda wani lokaci ma akan ce sukan kwashe musu dabbobi sai dai wannan kana sun kashe abincin da ke ƙauyen ne baki daya yayin da wasu daga cikin mazauna wannan ƙauyen suka ma fice daga cikin ƙauyen don gudun tsira da ransu na dai zan tada wani mazaunin wannan ƙauyen ta wayar tarho wanda kuma ya shaida min yadda abin ya wakana kamar haka. jiya yaran nan boko haram sun shigo mana musa jiya da dare kamar karfe nawa karfe goma da minti shida Eh, kamar da suke a ƙauyen. Eh, sun yi harbe-harbe na awa eh, amma yawanci ɗin burushes ne da wanda suka ji rauni sabon guduwa yanzu mun kawo su asibiti a uba. Su ne ko kai asibiti a uba din? Mutum takwas. wanda suka ji ciwo ko eh, wanda kuma sun wanda mutane ne da suka ji rauni su tabbata ko kai asibiti din eh, me ne me ne ne sa su abi mutane ne ko wuka ne a ah, guje guje ne guje guje na cikin ruwan su da ita tuwa to ba su yi ko kamar kone kone da suka yi a ah, ba su kone kone ba ka abinci mu ne ka ba ka suka ci suka tafi bashi mun kayan abinci. da dare. To da har da muka yi da su dai shi ne ya san dakatar su. Shi ba abin da suka ci muku kai. Kuwa jiya ma dai sai da wasu 'yan gudun hijira suka rasa ransu da aka ce sun fito ne daga garin Bama. wanda kuma suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ke daluri sakamakon yankan rago da aka ce wasu 'yan kungiyar boko haram sun yi masu lokacin da suka fita farauta zuwa bayan maiduguri wanda aka ce bai ci tazaran kilomita shida ba daga inda suke inda aka ce waɗansu 'yan boko haram ɗin su tara sun far masu suka kame waɗannan mutane guda hudu sannan suka yi masu yankan rago yayin da guda biyu daga ciki suka samu suka tsere na ma ziyarci makabartar gungi da misalin karfe tara na safiyar jiya inda na ganewa idanuna inda aka yi jana'izan waɗannan mutane su hudu wasu daga ciki ma an zai birne su ne ba tare da kawunan nasu ba tun lokacin da aka bayyana misalin 'ya'yan gungiyar boko haram da wannan ɗalibai 'yan mata tamanin da biyu na garin Chibok aka dinga samun ci gaba da hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram musamman ma na kunar bakin wake wanda ko cikin wata guda sai da aka yi kunan harin bakin wake su hudu zuwa ga jami'ar Maiduguri guri duk da cewa wannan hare-hare guda uku na bayan dukkaninsu maharan ne ko ke hallaka wadda kuna ranar asabar da aka ce mutum guda ne ya kawo sa shi da ne aka bayyana cewa ya mace haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya